mun ji hadisin da ya zo ce kafatul fitr fi ramadan cikin gwargwado mun ji bayanai na malamai da ƙarshen wannan hadisin mana fatan Allah shi taimake duk wannan magana da ake na kafara da sauransu da wanda ya ganganta haka nan ana nufin wanda ya tuba ne ya nadama tsakanin shi da an gano wannan amma matuƙar bai nadama ya tuba ba to laifin shi na nan a wajen Allah ta'ala ko da ya yi wannan kafara an gani ita da haƙoƙi ne guda biyu akwai haƙƙin Allah ta'ala na saba mishi da akwai idan an tuba an yi nadama Allah ta'ala yana yi ba amma idan mutum ya aikata so da yana jin yana da hali tun da kaza ne bar in bada to yanzu eh wani abin da ya bada za a karɓa sannan kuma laifin da ya ma Allah ta'ala yana nan a rubuce ana jiran shi tuba kuma Allah ta'ala zai iya kama shi ta kowace hanya a kowane lokaci Allah ya tsare قال يتي باب ما جاء في سواك للصائم من ين حلت من أسواكي مثلنا أزمي أسواكي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أمسي يتوكل يتصور وهو صائم قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث آمر بن ربيئة حديث حسن ده حديث لدى <clears throat> آمر بن ربيئة الله شكرا مكيف شيوا يا ذا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يخفي يتوفى wato ba ɗaya ba ba biyu ba ma zai iya ƙididdigewa ba yana aswaki wa huwa sa'im yana yin aswaki wa huwa sa'im ala halin yana abu an gane wannan qal al-imam tirmidhi yace wa fil bab ana aisha akwai hadisi daga aisha wanda zai iya shiga karkashin wannan babin qala abu isa hadith amr ibn rabi'a hadithun hasan yace hadisi ne hasan inda imam tirmidhi mun san istilahin shi dan yace hadisi hasan ko yawa ba yana nufin lalle ne zama ya inganta ba sai amma dai yana ganin cewa muqaribun illa da ke ciki babu mu babu mai kara sannan kuma ba ta kai a ce masa masrufa ba sannan kuma riba min dai ruwa ne an gane wannan wannan hadisin da ibnu littafi asin bin ubaidillahi an gane ne saboda ikadin shi akwai asin bin ubaidillahi asin bin ubaidillahi da ibnu saboda haka hadisin da hadha lafz da inganta kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala wal amru ala hadha inda ahli al amma tare da irin illa ko da'ifancin da ke cikin hadisin al-imam tirmidhi inda ahli al wajen mazowa ilimi malamai wanda su ne ahli al an gane ba masu kiyaci da ka ba akan wannan suka cewa ne la yarona bisiwaki lissa'in ba a san suna ganin babu laifi don mai asuwaki don mai azin ya yi illa an na ba da ahalin sai dai sai dai daga cikin malami a kuma da ke tare huskewa ka lissa'in bil'udu wa ruka mutu ya ɗauki busasshen icen asuwaki wanda kana taunawa na gusu-gusu mun gane wannan suna ganin cewa ba za ta yi da shi ba haka nan wa rukab haka nan wanda yake shi kuma ɗanyen sharaf saboda ɗanɗanan da yake wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kai bai dace a yi asuwaki da wannan wa karihu lahu cewa akhiran nahar kuma suna ganin cewa idan har aka ce yamma ta riga ta yi to ta haƙura da asuwaki an gane wannan amma al-imam tirmidhi yace walam yara shafi'i bi san ba'san awwalan nahar wala akhirahu imam shafi yana ganin babu laifi a mutum ya asuwaki ko awwalan nahari farkon yini wala akhirahu har karshen yinin ma yana ganin babu laifi kamar yadda ya nakalto a sai da al-mashhur an al-imam shafi'i shine al-karaha asran nahari واللي بسيارة إمام الشافعي رجني لا تكتب تلقيمين يا صوتي على هذه أصوات وكره أحمد وإسحاق أجواس آخر النهار الإمام أحمد الإمام إسحاق سو ما ترى جنين شوى أرشان معنى إبنين يايتو أسوى كنا أن أجيش إلى من أفرمك والله أعلم وأنا نفسه مظاهبنا عينهم بعض العلماء دنبن يبين وإن أسوى a ganin cewa kada a yi da al'ud suna ganin cewa kada ya zama to yawan burbushi burbushin nan nashi ya zama to ka dan haɗe shi dan wannan ne zan ce ita ita ne zan ce ko menene idan ka tauna shi kada ka haɗe shi da kusuri wannan ita ce illar wancan kuma suna ganin ɗanyensa suna ganin illar shi ne ɗanɗanan da yake eh, ɗanɗanan da yake cikin ka so da haka bakin sa zai zama su ya ɗauki wannan ɗanɗanan da to su daga cin abin da suke ganin a ah, wannan amma abdullahi dan umar allah shi kara masa da shi yana ganin babu laifi mai asuwa mutum mai azumi ya asuwaki ko da ɗanye ko da busasshe farkon yini ne ko ko ƙarshen yini ne ina muna fahimta yana ganin cewa duka ɗaya ne to babu wani a bambanci a ciki to da babu wani dalili akan cewa idan har ka ji ɗanɗanon asuwaki a baki ma'ana ɗanɗano a baki yana karya azumi ɗaya? Eh? ba ya karya cikin sai ana ɗan girki ke ɗan ɗanɗana ko su ɗan ɗanɗana ta biyu shi ya yi ko ta toka me ya kunta azumin ta a to ɗanɗana asuwa ce ya kai miki shiri ne mun fahimci wannan to babu zai a kan haka abdullahi ɗan mara ganin babu tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a samu hadisi sahihi sahihi karar da ya zama cewa yana azumi a yana yin asuwaki lokacin azumin sa amma duk ma'ana ita tana mani cewa kowane lokaci mun fahimci wannan shine hadisin da imamu kuma zai ke mana ishara to da ka bata ce sai in yana azumi ba to da ka akan asalin sai yana nuna cewa a annabi sallallahu alaihi yana asuwaki don yana azumi baya ana shi wannan an gano hmm. za a iya kiyasin man goge baki da asuwaki ma'ana za a yi mai azumi zai iya amfani da brush da mafilin yana azumi ya tuwa ji ake sosai ko a wani nahari ko akiran nahari ana wani nahari a jirgin me yasa suke ganin cewa asirin nahari ba za a yi ba suna ganin saboda wancan halittar hamsa'in abu ilallahi ko yawa min fi min rihil mis da malamai sun ba su amsa cewa ba da cin baki ake mafi ba an fahimci wannan eh ba wani ake ne ba kuma goge baki ba ya hana wani in dai har an yi azumi muna fatan Allah shi su babu wani hadisi tarihi marfu'i a babin yake mana cewa karara annabi sallallahu alaihi wasallam yana shi in yana azumi sai dai babu wannan shi kuma da ya hana a yi ba an gane wannan babu wani dalili akan dan danan da aswaki yake da shi yana kare azumi Allah ya shirye ta ba ko ni bai je makaranta ba amma kawai sai ya auna da hankali kawai sai ga bai dace za ka ce ba ra'ayi ba kun gane abu ya auna ne da hankalin ce da bai dace ba za ka sai sa doka ba ma za a yi wani Allah ya shirya ta babu ma ja kai kuhle lissa'in wanda yake azumi sai ya sanya kalli ma'ana da dama ya saba sawa wato idan yana azumi ko in ya zo Eh ma'ana azumi ya kama sai yanzu ya samu ya sa koko bai halatta ba. Ba haddasa na Abdul حدثنا عبد الأعلى بن واسل الكوفي قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو آتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني أفأكحل وأنا صائم قال نعم فحديث لدى أنس بن مالك قال شكرا مسير سوى ورمة يتبول عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني إذا وأنا كنت شيوخ Haka astahil wa ana sa'in to na samu in sa togali wa ana sa'in a halin ina azumi tun da yana fama da laluran ciwon ido qala sai ce na'am eh ka samu kasa qala wa fil babi ana bi rafi'in qala abu hadisu hadithu anas hadithu laysa isnaduhu bil qawi yace wannan hadisi na anas isnadin shi laysa bil qawi sannan wala ya fi yasihu an annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadar kari qawli shay'un babu wani hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya inganta cewa mai azumi ya sa tozali ko kuma mai azumi kada ya sa tozali kun wa abu atika wancan abu atika a rawi an anas bin malikin ko muda'afu malamai suna tabi'ifin sa قال واختلف أهل العلم في الكفر للصائم ما لم يكن يتابعني دنجي ده حكم شنسا سوى ذليل من فكر يا أبو بعضهم ومسنا ذلك كريسا بذي ساوى هو قول سفيان وابن المبارك وأمر وإسحاق سنا ذلك ya kauce kawai kada ya sa saboda an ce idan an sa kwalli ko to da lakan bi shi a makogar to haka ne amma wara kasa ba da ɗan wasu daga cikin malamai sun yi mana suna ganin babu laifi idan mutum na azumi don ya sa kwalbi kamar shi ana tsammali za su rufe a cikin da gare shi an kiyaye da gare shi shi in yana azumi yana sa kwalbi abdullahi bin abbas shi ma haka roto da imajin jayyidin shi ma yana ganin babu laifi don mutum na azumi ya sa kwalbi an gane wannan dan wannan abin da ke iya zuwa makogaro ba lalle na ɗaya dai ba lalle ne ya zama ya shiga cikin ciki ba haka ne Sun gane mai nake cewa to kuma idan ya shiga cikin ciki tasirin mai zai mu zai rage masa na yin wato na kishi mafahimci wannan kamar wancan magana a cewa kudin ne dan abin da ake hasashen yiwuwan zai iya fada don ya fada cin kan zai kara masa amma ba Allah ya yi ba ma da lura الإمام أبو حنيفة فوقهم في حنفية في هذا لكن وانده سيدة من شواباب اللي في جمع أدمياتا في الدنيا أدمياتا سيدة الإمام أبو دار يا روي سبي اسمه دي أمن آمش عن غاني الإمام الآمش سليمان بن مثلاني كيف ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكهف للصائم كتم مدن لم تكرت أصحابنا الكوفيون كيف من سبب أن أمون ديك جنا مكروه ما دمي أبني أساطا لله أمدان هنا الله تعالى أما تعالى أتنسى المجاك وهو قول سفيان ويريد به سفيان الطويل ها؟ ya yi suke yana sauri ya zo bayan ki ne ko shi ya ruwa ke ne babu ma da ake kubula ke lissafi mutum na azumi ya samu ya kubula ya sumbaci ainihin iyalin shi قال حدثنا حماد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوصي عن زياد بن علاقة عن أمر بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر آه، في شهر الصوم. عائشة الله شكرا ما تيدا تجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنت يقبل يكن يكون بانتا في شهر الصوم أو وكم أزمي. عن ذلك إيه؟ معناه أو وكم أشي قال وفي الباب الأمر عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة ألا أبو إنس حديث عائشة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة الإسرائيل معلومة سنتبتنا ولا صحبة أتصفار سامي وأنهم مناقشة مثل أجمية بن إيارين شأنيا وأن أجمية ما شبه مثلاً فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بسين صحابي صلى الله عليه باب ليكي سنة السوتي في القبلة بأينهن يم أينهن سنبانتا للشيخ وانديك يا أنفاني أنجاني وانديك يا أنفاني أما ولم يرحكوا للشاب amma ba fi tarhib ba fi wannan saukin lisha ga matashi ba makafata Allah ya sulama lahu kaunu sun bi illa kenan ba kubulan hatta in dahun ko ba wa kubulan tana warware azumi ba ne bi nafsiha sai dai wakilatin ne ko idan iska ba ita ke kare azumi sai dai wakila ce da ka iya sa azumin ya kare za ta ce ganin cewa idan dattijo ne to an ɗan daga mashi ƙafa amma idan matashi ne ta ce me yasa makafata Allah ya salama lahu tomu wal mubashara tu indahum ashad ita ce aka ce musu mubashara fa aka ce to ai gara ma wancan da wannan kenan idan har hatta kubula tana da wancan tafsir din idan mubashara hatta shekun ba za su ba shi damar yanzu وهو أسلم هو kowa shi ne aslan ba shi ya fi zaman lafiya shi ya fi zaman وقال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر وكتب كتير ما يمكن أن يكون بنت إيالا إلى كما قلت يعني قلت القرآن في وآيكو أحل لكم ليلة الصيام الرفض ها أقول أباشر بسن الرفض أه، المباشرة باشتكي يقتل بالدر آتا حلوك قول هكذا فلنا سنة باكتل ثم أتم الصيام كينا كادينا من الشعبين دراني كينا شو تيكو كي kun ga kamata ma a ce an hore ka da cewa ma azumin ka kare ne saboda ai hana ka aka yi kai a ba haka ba ne abin da aka ce an halasta maka da daddare bi makumihi an haramta maka ne da rana to sai ka yi shi da ranar mun gane wannan to da haka rage maka kafa aka yi lura da menene asalin muftir din mujarradin kubula din ko kuwa a kubulan sabab ne na wancan iftar din an gane mujarradin mubashara ko kuma mubashara sabab ne na wancan mun fahimci ba su ne kawai ba su ne ainihin da an kofi ma jinafsi ma suke fuskantar da haka ba kuma sai ka ta kyale kaɗan ladan maka a taɓa. gwadon mubasharan da kai gwargwadon ladan azumin ka da za a yi ba ba ka wato ka wato bi kayan shawara eh eh mana ai dama da aka yi mashi tarfi ana ganin kaman nashi azumin zai fi kuɓuta ne to ko da kai maganar ci da kawai lura da ne amma ba ana nufin haka din na bil salat saboda ba kowane da ne kuma zai yake iya mallakan kanshi ba an gani ka iya samun wani matashin ma ya to wani da iya mallakan kansa ka iya samun za a iya cewa kusurfiya kamar ya na sun banci tattaunawa ba ke nan shi sa ake rana face ba ku da fito wannan duk menene libayanin jawazi amma hakan na iya kai ka zuwa da mene zuwa ga azumin na kai zaman to ta marata ce ana lura da illar da ke ciki ne shi sa ake hana ta shi sa aka ce ba mujarradin kubulan ne ke karya maka azumi sai dai wasila ce ilal ko ke ko ladan da aka ce a rage ne saboda an yi shi ne ya zama ne wannan magana ko da ai ba sunna ba amma shi da yake ne da Allah ne ko ne ya yi Ok, yanzu a bar muku ladan kenan zo. tun ne ga tun daga alif da ya kabbi da fi shahari son ko yanzu a ban muku ladan ka a taɓa haka kuke zo A an bai <laughs> saboda hakan kuma da aka tattaɓo ladan ne a ce to saboda ka kiyaye dina daga cikin waɗansu asbab da kan sa mutum ya kiyaye ai ko ake ke maka an fiye da taɓa mutum na yau Allah shi ke amma ku kalla ku ga yanzu idan mun kalli su siyakin kanu ya tsabbili fi shahari saun akwai rumbai tsakanin alkubula da mubashara kun fahimci maganin magana akwai banki tsakanin man sabbala imra'atahu an gane wa man ishtagala bil qubla kun gane abin da nake shi ne ce to mu gane wannan kada ka ɗauka duk manzo Allah ya kuma shi kenan an azumi za ka samu kanka a uwar daka to ai manzo Allah ya yi kubula fahimci abin da nake kan wanda ya haka da zaɓin wata da azumin shi ko da azumin bai kare ba kun fahimci ولا ورأى يفتر السائم ورأوا أن للسائم إذا ملك نفسه أن يقبل كنا ذني دك وان بيكي ذني يا إيه إن شاء الله أنت ودنيا كنا شما كنت شيكين amma wani za ya aman ala ismihi amma idan kai bai fa da garanti to tarakal qubla to ya hakura da wannan qubla din sai an sha ruwa li yaslama lahu tawnuhu saboda idan fa kada ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbila fi shitabi sai ya ce bari yayi sai zo yayi azumin shekari ya dauka bai da laifi ko ba zai kafara ba mun fahimta abin da muke an yi kare azumin shekari kuma ka fara na na abu wa shafi. Allah الثوري والشافعي الله تعالى يسلمكم أو ما fi في مباشرة في مباشرة الصائم الصائم yana al-mubashara ko kun ga karatun da muka wuce satin da ya gabata yana da alaka da wani daga kubulan nan sai ga an zo mubashara ko to da bai kana nufin sai kuma kace ba da dangar ba ne a ƙarshe a duk ɓangaren kusa kuke ganin malamai ke dan kawo waɗancan dokokin an gane saboda kula wala tukulu a malakun ko قال حدثنا ابن أبي أمرة قال حدثنا وكيء قال حدثنا إسرائيل أنا أبي إسحاق عن أبي ميسرة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم لأرضه ولإرضه منه لإرضه بالضبط اوكي كسرها في مفهوم da fata fataha kai mu an gane wani kuke ko irbudin ko arabu Thank eh? you. suka ce al'arabu bi ma'ana alhaja an gane amma al'ilmu bi ma'ana al'udu al'udu gaba an gane wannan to tun da ake maganar irbu a nan kasan gaban da ake nufi ko sai masarin suka ɗauki ma'anan al'arabu ɗin suka ce al'uwar afka saboda shi ne ma wannan abin na adil hadis suka fi zaɓin shi zaɓin shi bil fati تعطيني أكثر أملككم لحاجتي من جانا أنا ينام بوانتا غير أولي إذبا من تين كرة كرة النور من جانا أنا إنك إذ يا وانتا أنا في شعار هذا سوى حاجة ما أبنت أكيني في كنا أم مادي أنصر في المقام ما فهمت أنا annabi sallallahu alaihi wasallam kana amlakukum li arabi to wannan jumla amlakukum li arabi shi din nan yan ma ta da amlakukum li irbihi ne duka yana komawa ga can ne to da ita ce malamai suke waɗancan taqayyida da ka ce suna ganin to kiyasin a sa a shekul kabir da kuma ashab wane ne zai iya mallakan sha'awarsa saboda hakan kamar yadda muka ambata bai ba da dama ko ba garanti ba ne na cewa tun da an ba su wannan daman shi kenan in har an samu matsala ba mai ba da komai Allah ta ala shi kenan yana mana cewa mujarradin mubashara baya hukuntar da karyewar azumi don aka in inzali fa amma ba a sadu ba قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أرقمة والأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأرضكم ya kasance yakan yi sumbanta kuma kan yi mubashara yana halin yana azumi sai dai ya kasance ya fi ku mallakan bukatarsa قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو مرثرة اسمه أمر بن شرحبيل ومعنى أبي أي لنفسه كلمة بيتي لنفسه توري هذا بيتي أنا نفسه أنا ذاني babu ma da'a lafiya maliman lam ya azin min allahi ko wancan magana ne <laughs> ah, ba mun gama ba sai ne rage kuma <laughs> da na um, uh, jima'i na kai abu na tattauna mun tattauna gaskiya ko yawwa gaskiya mun jima'i na kai abu na'am kuma mun tattauna cewa akwai sabani tsakanin ci da sha tsakanin ci da sha eh, ci da sha yana kare ok a a akwai sabani a kan wannan akwai na'am kuma ga wata wacce to ita kuma yana ne ba jima'i ba kuma wace amma wani bangare yake so lakin ko in amza فعليه القضاء وإن أمنع فالرضا والكفاءة cikin bazin da ne ko ba ka zama na to so ok to ku ajiye wannan me hukunci istimna to sai a azumin sai in zari ba ma da iyalinsa ba ta hanyar istimna'i yau kun ta zama hukunci ba su ce ba su ba a asali kuna ba ya yi ko hukunci ke nan rama ne ko ya yanzu tambaye kuna so a ce azumin shi ya kare ko kuwa a ce shi na nan <laughs> ok to wane kuke gani wanda kuke ganin gurbadan nasosin da kike ya gaskiya wa ba Bisan matsala idan ka ce azumin ya karye yanzu assignment din naka shi ne za ka je ganin plan da fuskar an gane na rubutu kan dalilin karewa za ka iya samun bayanai sosai ba ma fijiyan karshen da ya gama kwabo bayanan ba za ka samu hujja ba mun gane wannan so kun ga wannan na daga cikin abin da ya ke sa kuke ganin ban da waɗancan masajir al'arba ɗin al'arba a cikin al'ur'an alkitabu wa suna wa ijima wa alkiyar ko kuke gana waɗansu malamai na itibarin waɗansu dawabin ko kawai wajen hujja wasu mazahib sun yarda da wasu wasu kaga sun yarda da wannan ba su yarda da ce akwai sabbin zari'a an gane wannan wanda ta dogari a ƙa'ida ce wata take ne kawai ya kware da so da misali sai zamanto ofin ba fi a kan cewa wanda ya inzali azumin shi ya lalace to amma sai aka bar kofan a buɗe wancan zayan nan uhidalakun ya ce rafa su ila iko. kun fahimci wannan kenan ba buɗe kofan shi da rana ba kun gana abin da muke wannan kan sa sai ya zama ku ijtihad na malamai sai ya rinka samun sula ko ya gani ka yi zai rama sannan ma sai yi kafara wannan ya ji aka rama ko da kafara kada ganin zuwa da wannan kankanin jin daɗin zai kare wancan abin zai wani zai yi wancan gangancin aka ce a zai rama na wannan kada ganin zai wancan ba babu wannan sijeci zai rama ta to amma menene za a amfani saboda kiyaye mutunci da alfarman azumi din kuna ganewa duk an ta ina ko wannan ne ko tun da kana son wannan shi ma ne Allah ya shirya ta. kaddara sai mutum aka zo aka mai wani abu yana azumi abinda yana sa kosarwa amma ba ci ba sha ba ne shi azumin shi anan kama ka yi shi allura allura na allura na ke kosarwa ne man jarin kama Thank you. akwai alluran da ke da shi na ga eh alluran mene alluran da ke maganar da kila kake so ka shigo da shi shine wanda yake azumi ko za ka yi mashi ƙarin ruwa sai zama ta wannan ruwan ya a cikin wannan ƙarin ruwan ko ya akwai waɗansu content na zai mishi ko menene sinadarai ko wanda za su ba shi wato waye ce mutum da ke ciwo a mushi ƙarin ruwa kuma yana azumi ya sa shi amma zai karɓi wannan azumi to mutumin da yake kwance za a mishi ƙarin ruwan da hatta ruwan nan kaga yaro da kila ya ta amai kun gane ya galabaita ne shi yasa yake da bukatuwar irin wannan ruwan da zai ba shi kwafitin na abincin da ya rasa to ba zai ba zai tafi wannan abin in har matafiyi an ce mishi laifin min albirri a siyan mutum ta farko balantana wancan sannan kuma na biyu mu ɗauka cewa hakan ya faru abinci ya ci idan mutum ya ci abinci wannan abincin da kaji shi ke ba ka ƙarfi sai ya zama ya tashi a cikin shi na abinci ya zama wani abu da wani ko ba ka wani mai kyan ya tafi mare kyan ya fita ko sannan mai ce yake bin jini ya zama ya zama ya zama sai ya ba da ke abin da take tsaka na karfi ko ba haka wani ta ga zuwa na abinci su sannan kuma ta hanya ce wasu ta gaira na otada ta kake ganin a suka lura da wani abu a ta ababun aljanaba ko suka ce bilazzatin ma'otada zai suna cewa wanda aka samu aka fi shi wuta ma ya taka saboda ya yi in zabi fif suka ce babu ba gana ba wucewa an gane wannan ko wani sabab wanda yake gairu na wuta su wannan ya yi ya zo masu kun gane hukuncin wanda ya karya azumi da inzali wanda ya wanda ana azumi ya inzali kun gane hukuncin shi ko ku gane ba ai ba ra ta yi wajen kurutu an gane ko da haka a kiyaye Allah shi ke mutu babu ma ja ala siyama liman ya azumi min al-layl wanda bai fara da niyan azumin shi cikin dare ba to idan ya tashi da azumi akwai azumin nasa ma'ana azumin na nan ko baya nan qala haddathana isa ibn mansur qala akhbarna ibn abi maryama qala akhbarna yahya ibn ayyuba عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن حفصه كعبد ما دنيا يقول عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال أبو إيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن أبي عن الزهري موقوفا ولا يعلم أحد رفاه إلا هذا أيوب وهو ثقة ده حديثي لدى حفصة لدى النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu ya ce mallam yudmi isyama qawla al-fajr duk wanda bai kudurta niyyar azumi ba ko قبل الفجر كان kafin al-fajr da ke to أذن siya malahu babu أي ba أذن قال أبو إيسا الإمام الترمذي في حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وأن حديث ندى بمسيشي أنا رويتوش ده منزل الله صلى الله عليه وسلم وقيت أنه نعم. أما وقد روي أن فيهم أن بن عمر قوله فكيدا أروي في بن عبد الله بن عمر سوى الشيء ينا بعد أن فترة من لم يدمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له أما تلمذية وهو أصح وأنا كما زنتي شيء لما في إنجنش هكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا an rawaito wannan hadisi ma daga imamu zuhuri mawqufan ay mawqufan alayhi mun gane wala na alama hadar rafaku illa harun ayyub ba musamman mutumin da ya rawaito hadisin nan marfu'an ba sai ainihin ya haya bin ayyub wa inna ma ma'ana hada inda hadal ilm sai dai abinda wannan hadisin yake nufi wajen malamai ستين ليلة يوم لمن لم يجمع صيام قبل طلوع الفجر في رمضان فنزل بقدرة أن منا أزمي كما قدر زكيته وشكي متى رمضان وبايد أزمي أو في قضاء رمضان وكم أرى آه مقر رمضان إني أو في كام نذر كم أزمي آه أنا أين الواشي إذا لم ينوي من الليل لم يجمي idan bai kudurta ya fara da niyya ka cikin dare ba zan yi jibi wa ma amma mu tsawwaye amma azumin ta tsawwaye fa fa mubatun lahu an yanwiya ba'da ma asbaha ya halatta ya niyyata ko da bayan gari ya waye ne هو قول الشافعي وأمر الإسحاق معناته تفرق تكاني أزمي نا رمضان ده كما أزمي يوم ديكي بانا رمضان إذا نا رمضان ليه dole ne a yi niyyar azumi cikin dare da masu da ke idan ba magana ba ne ya halatta in gari ya ware ma daga kai yau ba a hankali allurar nan ko kai biyu ba za ka sami ta ba an wani allurar na koshi ba <laughs> daga layi ya yawa ba za ka sami ta ba وإلا أن وهو قال الشافي وأمر الإسلام هو ده حديث كان باقي تمام ده من جوه كون ده وانا حديث الدي المام ابو حاتم الرازي ده كان سايكي تراكا ني ادري ايهما اصح يعني رواتها بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن ذلك na wanda turmuzi ya kawo shi ne ko kuwa sai ce lakin alwaqaf ba amma abu hatim ce sai dai waqaf ma'ana halittun da ba shi ya dan fito ta gaskiya وقال أبو داود الماء أبو داود لا يصح رفقه irfa'in hadisin la yasa inda imam abu dawud mariga mafi mu ya ce al-mawquf afa ko ونقلت الإلل عن البخاري أنه قال هو خطر وهو حديث فيه اضطراب الصحيح عن ابن عمر موقوف أما البخاري كي سوى حديث أقول كسر يقول ما اضطراب abin da yake ingantacce shine daga ibn umar موقوف عليه وقال النسائي الإمام النسائي إن عندي موقوف ولم يصح رفعه وقال أحمد ما له عندي ذلك الإسناد في أول شيء ما ma بذات مرفوع إليه في ما ما ne shi ne ma ma'ana bai saboda yana da ninka a mako na ɗan karanto ne mu ji ko ah, wannan na imam hakim yana cewa sahihun ala sadda shakai ne ma saboda ka saboda kun san aishi hakim ko ko ما أقوله فهؤلاء محو في كتبهم وفيه ذكر للأهم فالمهم ومن أجل ما في الكتب يتقى توثيق راو لم يكن موثقا ثم الشذوذ وكذا المعلم ne ga suna a ciki duk ka ji imam hakim ya ce wannan hadisin sai hunde a lafiyar da shekan da za ka yi mamaki ba kuma ta san dama a cikin waɗannan kusurta tana exception shigo da ila mun gane wannan da sauran kuma dama kitabu hakin kasta ma yi na kawo akwai wani kurkuki a cikin na karisa da misali to da kada wani ya kawo ma hujja da wannan a in matan da suka zo ta da shi wannan su ne sun yi magana a wannan babin da ta sa addini a haka ibn hajar ya faɗa ne ba ni ne na faɗa bai ce waɗanda a wannan ilimin magana su da shi ake addini Allah ta shi yau na ka hadisi ne mako kun san ƙalubalen da ke cikin sa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata na ce ya ka waye gari sannan ko labarin ganin wata ya zo masa wani hukunci ya ɗauka wanda bai ci ba zai ce mene amma wanda ya ci ba kare mene kare kare ci ce mene wanda bai ci ba kawai sai ci gaba da azumi yana mana fahimta yanayi mafuni wanda ya riga ya ci ba ya ci da azumi المرفوع الاثري كراهه وكذا شيء لما قالوا بلمن موقوف تو ينزو اما اذا ممكن لو انت موقوف انيا هل يمكن ان يقال بمجرد الراي والاجتهاد أقول لكم عمر تقييم النظام في amma muhallin da ilimin hali a ce duk wani bai kwana da jinya ba bayi da asibiti akwai abin duba shi ya sa al'aslam sai malamai suka yi jin haka nan ba wani dalili a dole ne in dai ba azumin na kira ba mun gane wannan amma mantuwa kai ko bacci ne ya ɗauke ka ko bai bayyana haka cewa ne sai abin nan na ramadana ba ne sabar mai cikin afuwa su babu komai a kan da suka ci gaba da azumin ta kila na ko ko irin istirabin da aka ɗan samu wata shekaru can azumin da an ga wata an yi ba a gani ba to a garin ku an ce ba a ga wata ko da an kaga ba za ta ji ba azumin da shi kafin asuba ka ga tek sun tebur jiki ana ta ce maka an ga wata a ta kaza yanzu za ka ci abinci ne ka je ka samu hudu da limamin masallacin mu ka ji wani matsaya kaga ko ka ci abinci baka kwaya da jinya ne so da ka ji da ka ji wani matsaya wani fatawa za a bada na yi azumin da ko kada a yi Thank <laughs> you. tarihi ne mako sannan ga wanka kalubalen wancan mafi'ul da yake wajen ana fata Allah ya taimake sai mu tashi a sauran hadisan da ke dilala a kan me yasa aka kira ainihin annawaki ko azumin na kila a cikin wannan wallahu ta'ala a'lam wa rahmatullahi